Up one. Heavy Music Studio. Sohiya ta kai ni Tanzania a gurin na je duba bata da lafiya aminiya ashe lambo ne ta nan ba ta so in zauna a Najeriya ita burin ta ne kullum ma a ce muna zauna tare Tanzania kafin na je ta buɗe shago dan in yi kasuwa burinta kullum ta yaya ne za mu gyara rayuwa ta siya min waya da layin kasar dan kira ga yan uwa ba ta so ta gani a cikin damuwa irin ta rayuwa wacce ke so na yawaita dariya masoyiya ta kullum maganar ta Tanzania a dalilin haka na samu ka suna Tanzania Tanzania to Nigeria Tanzania to Nigeria daga Tanzania to Nigeria Tanzania to Nigeria Na shiri kan soyayyarki ba sa na kasa ba godiya nake da ki ba za da raina ba komai na soke ki ni duk inda zan je kina kai ni a damuwa ki ka ɗauko ni amma a yanzu ki fi gani in na ce ban ji daɗi ba baby na yi ƙarya you are sufficient sufficient sufficient hikimar da ɗan uwa gare ki sun yi garkuwa ina wuni ina kwana wannan zancen hausawa rani hausawa abdul diwan na kudu masoyiya ta kullum maganar ta tanzania a dalilin haka na sa mata suna tanzania tanzania to nigeria